يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ranar da halittu za su ji tsawar tashin alkiyama da gaskiyar da babu kokwanto a cikinta wannan ranar da za su ji wannan tsawar ita ce ranar fitowar matattu daga kaburburansu domin fuskantar hisabi da sakamako